السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da shida kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana tambaya dangane da mutanen da suke yin ayyuka masu wahala waɗanda kuma ita ce su da Allah ya kaddara su rayu a kai kamar faskare kamar irin waɗanda ake sawa a cikin ramuka domin haƙo ma'adanai idan azumi ya zo wai gaskiya ne an yafe wa irin waɗannan mutanen yin azumin watan ramadan ko ba gaskiya ba ne ya akwai maganganu da malamai suka yi dangane da mutumin da Allah ya kaddara sa ta zanto cikin ayyuka na wahala kamar mu ce mutumin da yake haƙa rijiya ita ce sa sai ya fita yayi sannan ya samu abin da zai ci ko mutumin da yake ake sa su a ramuka domin haƙo ma'adanai ita ce sa in bai fita ba yayi ba zai samu abinci ba malamai suka ce irin waɗannan in suka kasa yin azumi sai su karya bayan sallah sai su rama ko yin azumi ya wuce sannan ko in abin ya zanto kullum kullum aikin su kenan to sai su ciyar a madadin yin wa'azi a madadin yin azumi mutum zai iya samu wannan bayani tun daga cikin littafin fiqh sunna na sayyid mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da cewa akwai wata baiwar Allah da ta rubuto takarda bara wadda take gabatar da kuka a madadin da dama daga cikin mata waɗanda suke fuskantar matsaloli game da mazajensu kamar matsaloli na yawan yawo da fita da rashin dawowa da sauransu eh, rashin dawowa gida akan kari wanda a sakamakon haka har kai wa'azi a kai to Allah ya karɓi rayuwarta kwana-kwanan nan ba da ita muke yin wannan azumi ba da haka wanda ya rubuto takardar yake roƙon a yi mata addu'a ubangiji ta Allah ya ji kanta da gafara Allah ya mata gafara Allah ya ji kanta mijinta kuma ubangiji ya masa canji na gari yan uwanta kuma Allah ya ba su hakurin jurewa mutum ne ya matarsa suke uku sannan kuma har yanzu suna tare kuma har sun haihu da yara menene matsayin zaman su a halin yanzu idan mutum ya saki matarsa suke uku a lokaci guda to wannan dama akwai sabani kai cewa shin ukun ne ko kuma ɗaya ne zance mafi inganci kamar da hadisi ya nuna cikin sahihu muslim daga abdullahi dan abbas wannan saki ɗaya ne amma idan mutum ya saki matarsa a lokuta daban-daban ya sake ta ya mayar da ita ɗaya kenan ya sake sakinta ya kuma mayar da ita biyu kenan a karo na uku ya sake sakinta ya mayar da ita to wannan la ta tahillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan ghaira ba shi halatta a ce zai aure ta har sai ta sake yin wani auren da idan har irin wannan guda uku ne suka yi kuma suka ci gaba da zama a haka to ya tabbatar shi da ita ba zaman aure suke ba zama suke na zina kuma irin wannan idan an sani wanda ya sani sai kai su kara kotun musulunci dan a kira wasu a raba su karfi da yaki kotu ta raba su amfanin doka kenan kaga idan ana amfani da doka a kasa musamman in dai doka ta Allah ce mutum ba zai zo kare doka a zira masa doka kyale su kila makwabta ba za su iya raba su um, kila iyaye ba za su iya raba su amma kotu na iya raba su ina fata an fahimta yan hadda gaske ne ya sake ta suke uku a lokuta daban-daban to mafi kyau irin wannan su dai iya ya kamata su dauke yasu in ba haka ba su san cewa yasu ba gidan aure take ba na kawai suke ita da miji kaulan wahidan babu wani sabani akan wannan tsakanin abinda malamai suka faɗa idan kuma sun kiji ko kuma sun jahilta kai da ka sani sai kai maza ka faɗa masa ko ka ja hankalinsa in ya ki sai ku kai shi kotu idan akwai wani alkali wanda yake da gaske ya kirawo shi ya ladabtar da shi ya raba su Allah shi ya yi. wannan takardar kusan shafi biyu zan dunkule abin da ya tambaya tambayar farko ya tambaya dangane da zakatul fitr zakatul fitr bayanin da zai zo nan gaba idan muna dabda yin ta da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sannan kuma yayi dogon bayani dangane da abinda na abinda na karanta lokacin da muke kisar kaya guda biyu na annabi adam wajen fassara faɗin Allah ta'ala watlu alaihim na ba'abu na adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadi mun yi bayanin cewa shi wannan wanda ya kashe dan uwansa wato duk wani kisan kai da za a yi yau a ban kasa ta hanyar zalunci to yana da kaso na wannan kisan tunda shine farkon wanda ya sunnanta kisa to shi mai tambayar abin da ke cewa na ce haka hadisi ne cikin bukari in baka manta ba na karanto hadisi manzon Allah ne ke cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla babu wata rai da za a kashe yau bisa ga zalunci face sai wannan dan annabi adam din yana da kaso na wannan rai da aka sai a zalunci a ko ina ne a fadin duniya tunda shine farkon wanda ya fara sunnan take wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi mai tambayar abin da yake da matsala akai cewa yanzu wannan ba zai zama ba kamar yayi kama da a wata aqida ta kiristanci da suke da cewa wato akwai laifi na asali wato original sin kamar da ya rubuto laifin asali yanzu bai zama wannan yayi kamar da wancan akida ba a gaskiya bai kama da shi ba su kansa me suke nufi da wannan laifin asali abinda suke nufi da laifin asali an ajiye annaba adam cikin aljanna an ce da shi karka ci bishiya sai zai ci to wannan laifin da ya ci yayi kuskure to tunda yayi kuskure kuskuren ya shafi dukkan ƴaƴansa kowa mai laifi ne a duniya gaba daya ba a samu waraka daga laifi ba sai lokacin da aka haifi annabi isa bayan an zo an tsere shi an gicciye su a da su jininsa da ya zuba ƙasa shi ne ya zama wankan zunuban da aka wanda ya yarda da wannan aƙida to an wanke zunubinsa wancan na asalin wanda ya gada daga annabi adam wanda bai dada da aƙidar ba har yanzu zunubin na bisa kaga su kirista abin da suka ce ke kaga wannan karkatacciyar aƙida ce yana fata an fahimta eh, babu alaka tsakaninta da wannan babu alaka tsakanin ta da wannan abin da muke magana wannan kisa ne a sararin duniya ko manzo Allah ne ba da hukunci bisa ga haka duk wanda ya kashe wani ta hanyar zalunci to yana wancan din yana da laifi amma idan ka kashe mutum ta hanyar adalci fa hasalan ma kana da laifi balla tara ka laifi ya shafi ka sannan laifi ya shafi wanda suka yi kisa bai shafi wanda bai kisa ba amma su original sun a wurin kirista ya shafi kowa da kowa cikin yayin annabi adam har mu da kai da mu da su yanzu duk muna cikin zanubin a aqida su kenan suka ce annabi isa ya bayar da ransa ne an kashe shi don saboda ya ceci bil adama daga wannan laifi idan mutum ya da wannan akida to ya shiga cikin wanda za su shiga cikin wannan ceto sakamakon da jinin annabi isa wanda bai da akida ko ba haka wani ba to kaga mun karanta ko mu cikin suratul nisa asalan maganar cewa an kashe annabi isa ma ƙarya ce babu su yahudu suka ce sun kashe shi Allah ya kawo hikayar zancen kuma ya karita wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah fadin su cewa mun kashe wato almasih shine annabi isa dan maryam rasulullahi Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima mukan ruwaito hadisi daga ibn abi hatim wanda yake bayyana yadda annabi isa ya kirayi sa lokacin da ya ji yahudawa suna da irin za su kashe shi yace da almajiransa wane ne zai yadda a jefa nuna a tattare da shi ja a kama shi a kashe amma sakamakon sa yana tare da ni a cikin aljanna yana mai wannan magana har uku wani yaro yana tashi saurayi cikin samari aka jefa kamannin sa cikin wannan suka kama su kashe suna nufin annabi Isa daga karshe bayan an kashe su suka su kashe uku waɗansu daga ciki suka ce ai Allah ne da kansa ya sauko duniya ya gama abin da zai ya koma sama ko ba haka ba waɗanda suna annasturiya nasturais kenan sai kuma waɗansu kuma suka ce a'a ibnullahi ne ya sauka sauran duniya wato ya gama abin da zai yi sannan kuma ya koma sama wajen babansa haka waɗansu suka faɗa a cikin aqidarsu wanda su ne al-yaqubiyya wato Jacobite. so daga nan gurin sai waɗanda suka ce bal huwa abdullahi rasulullahi bawan Allah ne manzon Allah ne waɗanda ake kiransu muwahhidun wanda su aka yi ta kamawa ana ta kashewa a tarihin kiristanci har zuwa lokacin fafaroma na goma ko na goma sha nawa ne wanda daga shi ne aka samu wani gyara ko na makamancin haka a takaice dai wannan ah, original sin ya ci karo da abin da mu muka tabbatar kar abin ya rikita maka kwakwalwa idan kana neman karin bayani kuma to ka same ni kuma personally wannan kuma yake magana a kan cewa eh, wani attajiri ne ya sai babura ya ajiye a wajensa yake sayarwa da ma'aikata da masu karamin karfi da yan ashaba idan za ka saya kuɗi hannu za a sayar maka dubu saba'in da biyu amma idan kuma za a baka bashi za a sayar maka dubu saba'in da biyar kamar da yadda rubuta inda bai yi kuskuren karatu ba haka ya rubutu a nan gudu ko kuma in zaka saya ma da kaɗan da kaɗan da kaɗan wato a kowane wata a rinka cirewa cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu to za a sayar maka akan kuɗi dubu casa'in amma idan kuɗi hannu ne dubu saba'in da biyu amma in za ka rika biya da kaɗan kaɗan zai kai har dubu casa'in me hukuncin wannan ai mun ansa irin wannan a baya cewa menene riba ne haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi man ba a bai'a tayni fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba haka hadisin manzo Allah nuna wannan riba ce da haka dole ana sayar da kaya ne akan farashi daya sawa'un bashi ne ko kuma kudi hannu ne ba bambanci mai tambaya ta kusa da karshe ya faɗi sunansa ba na so in faɗi sunansa saboda wata hikima da zan abin nan zan gaba ya rubuta cikin harshen turanci yana cewa yana babban abin da ya ja hankalinsa ne abin da nake faɗa cikin tafsiri ya sha bamban da abin da musulmai suke aikatawa a aikaci wannan sai ba shi damar ya fahimci cewa musuluncin daban ayyukan waɗansu daga cikin musulmi kuma daban wannan yana da kyau da ya samu wannan fahimtar ya ce shi ba musulmi ba ne ba amma kullum yana zaune a gindin NTA tun daga karfe sha 11 har sai an kashe shi da iyalinsa gaba daya dan saboda haka idan abin nan nake faɗa shi ne hakikanin addinin musulunci to shi ya alƙawalin zai musulunta bayan azumi ya wuce har ya nemi cewa idan zai yi musadu farko dai zai iya baka lambar waya ta za ka iya rubutawa ka yi contacting dina for more details and explanation ya namba ta ta waya da za ka iya samu na za ka iya samu na 0 0 0 s 080 0 23 606041 23606041 zaka iya samu na akan wannan waya din zan so mu tattauna ko mu sadu kuma na gode kwarai da wasu karka Allah saka da alheri abin da yasa na ansa da an zuba da da Hausa shi ba yana da Hausa ba da Hausa me zai sa ta gidin tauri da tunda karfi ta da shi da sauransu wannan kuma roƙo ne suke cewa da Allah suna so in roƙa musu alfarma malam Sa'idu ya musu sauka ta alqur'ani a kaset ce suna jin daɗin sa amma kuma ba su da kaset ɗin sai na cikin kira'a kai to wannan ina jin ku ne za ku yi tsari sai ku samu malam saidu idan tsarin ya zama ingantaccen tsari da za a iya rikodin shikenan amma rikodin mai tsari sosai da sosai wanda idan an yi jama'a za ta iya amfanuwa da shi ina ga zai taimaka sosai da sosai kuma na tabbatar idan har aka yi haka din malam sa'idu ba zai gina mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da biyar cikin suratul ma'ida a jiya faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu alaikum an anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun yau kuma za mu tashi farkon aya ta shida bai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ورأوا آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقوا إثما فآخران يقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسقي إيماني شهادة بينكم شيدر دا ذات وانزوء wanzu Iza habara ahadakumul maut idan alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku hinal wasiya yayin da ya so yayi wasiya isnani zawa adalin minku shaidu biyu ne ake bukata ma'abuta adalcin cikin ku cikin ku ku musulmi ko mummune au akharani min ghairikum ko kuma a samu waɗansu shaidun guda biyu da ba ku ba ba na waɗanda ba musulmai ba cikin yahudu ko cikin kirista an gane ko shaidu guda biyu din min ghairikum waɗanda suke ba ku ba in antum darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin ƙasa wato kun yi balaguro kenan fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku haka za a yi aishe wato yadda abin yake shine a nan gurin mutane da suke cikin tafiya yan kasuwa ayari na yan kasuwa daga nan sun tafi Kano daga nan sun tafi dai ko kwatano ko wata ƙasa ko sun tafi China ko Japan dan sayo kaya su biyar ko su shida sai ɗaya daga cikin su alamun mutuwa suka zo masa cuta ta kama shi ga alama ta ajali ce ya ɗaya bai tsammanin ba zai kai labari kuɗin da ke hannun shi sai tattara yake son ya bari yayi wasiya cewa a kawo wa iyalinsa ubangiji ta'ala ya ce to lokacin da za ka yi wasiya ɗin cewa ga kuɗin ka kai wurin iyalinka a samu shaidu guda biyu cikin musulmi shaidun nan guda biyu su zama adalai to amma kaga samun shaida guda biyu adalai a halin tafiya abu ne mai sauki ko mai wahala abu ne mai wahala in a halin zaman gida ne cikin taro da yawa ka yi ta bincikawa har ka samu amma a halin tafiya ina zaka samu adalai guda biyu amma idan an samu to shaidu guda biyu sai ka danka dukiyarka wani ga kuɗi na wani ga takardu na bayanin kaya da na saya an sa container kaza za su sauka a Lagos za su sauka a Kwatano lokaci kaza ko adadin motoci kaza sannan wannan dukkan shi a baiwa gidana ko iyali na dukiya ce ta magada bayan mutuwa ta in ta in Allah ta kaya yadda abin zai kasance ke sai ka samu shaidu guda biyu gashi ka ba wani ga shaidu guda biyu adalai Shi ne ma'anar shahadatu bainakum shaidar da za ta wanzu a tsakaninku da za ta wakana a tsakaninku idza hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku ba wai mutuwar ba kanta alamun ta suka zo dai idan mutuwa ta zo ai riga ya mutu kenan amma alamun mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku hinal wasiya kuma yaso yayi wasiya da dukiyarsa shine itnani a samu shaidu guda biyu an gane ku zawa adalin yanku waɗanda suke ma'abuta adalci aw akharan min ghairikum in annabi sai duk guda biyu musulmi a zalla sai yaya sai a samu sai duk guda biyu wadanda ba musulmi ba wato kirista ko yahudu ahlul zimma cikin wadanda kuke zama amana da sai mutum guda biyu in antum darabtum fil ardi to amma hakan zai faru ne kaɗai in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya a ban kasa kun yi balaguro fa sai to ne an nemi shaida musulmi an rasa sai a nemi wanda ba musulmi bai shaida amma in banta nan babu inda wanda ba musulmi bai ke shaida ta fuskar nassi sai dai ta fuskar kiyasi ina fata an fahimta sai ubangiji ta ala ce ne kuma min da salati za ku tsayar da shaidun guda biyu su bayar da shaida ne bayan an kammala sallah as-salati wadansu malamai suka ce alif da anan ala hadiyyar. wannan na nufin wata sallah sananniya ita ce la'asar dai ita ce as-salatul wusta da Allah ce hajizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin manzo Allah ya fassara ta cikin sahih bukhari cewa ita ce sallar la'asar dan ita ce mafificiyar sallah a cikin sallolin biyar me hikimar a tsayar da shi a lokacin sallah ko bayan sallah saboda duk musulmi ya san girman lokacin zai ji tsoron yayi ƙarya a lokaci mafi tsada a cikin musulunci a lokaci mafi daraja a ce kai ƙarya a wajen wato akwai yan kasuwa irin na da waɗanda sun yarda su da Allah a wani lokuta amma banda bayan la'asar eh, su rantse da Allah bayan la'asar suna ganin kai ba wanda zai wa kansa wannan danganci saboda kimar lokacin da tsadar lokacin aka yi kure ka rantse kan ƙarya ba ai ba karamin illa ka jawo kanka to shine sai aka ce tabi suna huwa min ba'da salati ku tsayar da su lokacin da su bada shaida ana gab da kammala sallah alif da lam ya zama al wadansu wadan suka ce alif da lam nan al jinsiyya yani ayi sala ayi salatin kana ku tsayar da su bayan kowace sallah ce sawa'un sallah azhar ce sallar la'asar saboda in musulmi ne ayi da kimanta sallah suka ce kuma in ma kirista ne ai ya san akwai sallah cikin addinin sa wancan addinin na asali wanda ba a karkata ta ba saboda haka zai kimanta wannan lokaci ko ya ga darajar sa ko ne ba da shaida a lokacin da yana ganin kiman lokacin ko girman sa za a ta tsammanin ba zai karya ba shi fa yuqsimani billahi sai su rantse da Allah inir tabtu in har kun yi shakka game da su la nashtari bihi samanan walau kana zakur ba za su rantse da Allah suna masu cewa la nashtari bihi zamanan wallahi ba za mu musanya Allah da wani dan farashi ba na duniya wai mu ci dukiya haka kawai mu rantse da Allah kan ƙarya mu yi magudi ba za mu taɓa yin haka ba walau kana za qurba ko wanda za mu bayar da shaida din nan game da shi ya zanto ma abucin kusanci ne wala naktumu shahadatallahi da dai ba za mu koye shaidar Allah ba malamai suka ce an dingina shaida anan an ce shaidar Allah saboda Allah yana cewa ku tsaye da shaida don Allah wa aqimu shahadata lillah shine ma'anar la nastari bihi thamanan walau kana za qurba wa la naktumu shahadata Allah ba za mu taba boye shaidar ubangiji ba inna idan lalle mu idan in har ko muka boye shaida din ta Allah da gangan muka boye muka faɗa abin da ba shi ne ba lamin al'asimin muna cikin masu laifi muna cikin masu zunubi da kuskure ta yaya za mu haka sai Allah ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa usira idan an gano an leko ala annahuma a bisa ga cewa su masu shaidan nan guda biyu waɗanda ba musulmi ba istahaqqa isman sun cancanci zunubi ma'ana abinda suka faɗa ba haka shi da suke ma'ana an san mutum ne da kuɗi da yawa idan ya tashi fita zai je China ko zai je Hong Kong ko Japan ko America wajen kasuwancin sa wani lokaci yakan canji daloli dala miliyan ɗaya wani lokaci dala dubu ɗari dala dubu ɗari biyu sai sai kawo dala dubu goma suka ce abin da ya wuri kenan to kaga wannan alamu sun nuna cewa sun koyi wani abu domin duk wanda suka san hulɗa suka kasuwanci sun san kuɗin da suka ambata din nan bai kai rabin abin da ya saba fita da shi ba daga shekara biyu zuwa yanzu suka ce ai mu abin da muka sani kenan to kaga anan mulun usira ala annahu mustahqaish an gano cewa sun cancanci zulubi kenan ma'ana sun boye laifi kenan to me za a yi irin wannan yanayi fa akharani yaquma li kuma sai a nemi mutum guda biyu su tashi su yi shaida a madadin waɗancan min allazina tahaqqa alaihim al-awliyan daga cikin waɗanda suka cancanta wato cikin dangin sa su ci gadan sa mafiya kusanci daga cikin dangin su sunai auliya ne mafiya kusanci guda biyu fa yuqsimani billahi su tashi su rantsa da Allah su ce la shahadatuna a haƙƙu min shahadati ma muna rantsuwa da Allah shaidar da zamu ko rantsuwar da zamu yanzu ta fita su wa ma atadina kuma wallahi ba mu yi ƙetare iyaka ba ba mu yi ta'addanci ba inna idan lamina zalimin lalle mu idan in ko da mun ƙetare iyaka ko mun yi ta'addanci lamina zalimin da mun zama cikin azalimi abin nufi waɗancan guda biyu sun zo sun ba da shaida wanda su ne suka haɗu da mamaci kafin yin suka zo da kuɗi suka rantsa suka ce da abin da ya bari kenan dala dubu biyar ce a kawo iyalinsa ko dala dubu goma su ko danginsa da suka san hada hada shi da jarinsa sun san mafi karanci yana fita da dala dubu ɗari wani lokacin dala dubu ɗari wani lokacin dala dubu ɗari biyar ya za a kawo dala dubu goma ko dala dubu biyar sai da to a irin wannan in ku cikin dangi kuna da tabbas wannan mutumin ƙarya yake yi ko ƙarya take masu shaidan nan guda biyu sai ku wari mutum biyu daga cikin su je kotu ga wani alkali su rantse da Allah su ce wallahi tallahi mun tabbatar waɗannan ƙarya suke wallahi tallahi shaidar mu ta fi cancanta a karɓa sama da shaidar waɗancan me hujjar ku amma mu muna da karina muna da alamomi na zahiri mun san karfin dan uwanmu mun san karfin jarinsa mun san daga shekara biyu ko uku zuwa yanzu ga abin da yake fita da shi abin da suka faɗa bai kai ɗaya cikin uku na abin da yake fita da shi ba haka ƙarya suke ko da fitar da zai ma ai wani ne ya tashi shi suka wuce canji ko wanda ya kawo masa canji dala kaza ya fita da ita ko dala kaza ya transfer ta zuwa bankunan sa a waje ko account din a waje da ya za a zuwa ce kaza kaza kaza kaga sai suka rantsa da Allah la shahadatu na haqqu min jibril wallahi shaidar mu ta fi shaidar su wa ma atarina kuma wallahi ba mu yi musu kage ko ta'addanci ba inna idan lamin zalimin inda ko mun yi ta'addanci ko kage to ai mun zama cikin azzalimai ke ina fata an fahimta wannan za a kawo shaidun nan guda biyu da za su yi rantsuwa daga cikin dangin mamaci idan abin da waɗancan suka faɗa ba alamun gaskiya ce amma yin abin da suka faɗa ba da ko alamun gaskiya za a nemi kuma ne zuwa kare ta ba a nemi haka wato kare kenan idan dama ana tsammanin ya fita da dala dubu ɗari suka zo suka ce yi dala dubu ɗari ya fita ina fata mu kaga a nan gurin kai tsaye babu wani abu cewa a kare ta za a karɓi da shi a ya fitar da dala dubu ɗari suka zo suka ce dala dubu casa'in da biyar ce dubu casa'in da bakwai ce dubu casa'in da uku ce zuwa za ya ɗaukan wannan abin da aka rasa na biyu uku hudu biyar kila ya kashe ne wajen nan dubu mai da kwana hotel da cin abinci hankali zai iya karɓa a nan gudun ma ba bukatan abin nan amma su zartare daga dubu ɗari a bai dawo dubu biyar kaga dole za a yi sun je ka shakka ina fatan kun fahimci hikima wato kaga hikima ta addinin musulunci wajen tsare haƙoƙin mutane ko da a cikin halin tafiya wato mutum wani abu ya kama shi to sai ya wasiya idan zai wasiya sai ya samu shaidu guda biyu waɗanda suke adalai idan bai samu hutu sai ya samu koda waɗanda ba musulmai ba a sa a dan dai a samu hakkin kila ka ce to idan an sa waɗanda ba adalai ba ko an sa ma waɗanda suke ba musulmi ba su je su yi ha'inci wajen shaidar nan su rage wani abu to da su rage da yawa su rage wani abu a ciki da a ce an rasa dukiyar gaba ɗaya wanne bi ba za a samu ba ko ne Allah na kalli dai wato musulunci yana bayar da kariya da dukiyar dan adam a lokacin rayuwarsa da bayar da rayuwarsa kuma dukiyar wato magadansa to wannan shine abin da ayoyin suke nufi a fukace amma ga wani hadisi cikin bukhari wanda karbo daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi yace da rajulun min bani saham ma'a tamim bin dari wa adi ibn badda wani mutum cikin kabilar banu saham ya fita tafiya tare da tamimun dari an gane ko da kuma adi bin badda famata sahamiyu wancan bawan Allah sai ya rasu shi wannan dan kabilar banu saha bi ardin laysa biha muslim a wata kasar da ba musulmi a wajen falamma qadima bi tarikatihi yayin da tamimu da dari da adiyu bin badda suka dawo gida da gadonsa da dukiyarsa faqadu jaman min fiddatin muqawwasa min zahab sai aka samu wani adadi wani turaren um, abin nan ne azurfa mai tsada aka nema cikin kudin aka rasa babu ita yan uwansa kuma sun san ya fita da ita amma da waɗannan suka tashi dawo da dukiyarsa sun suka dawo da komai amma babu wannan a ciki babu wannan uh, azurfa din a ciki fa ahlafahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ku rantsa da Allah wannan ita ce dukiyar suka rantsa da Allah cewa wannan ita ce dukiyar babu kari babu rigi a cikin har akwai tamimu da dari to amma tamimu dari a lokacin kamar yadda wata ruwaya ta nuna bai musulunta ba an gane ku fa halafa suka rantsi wato suka rantsi cewa wannan ita ce kadai dukiyarsa ma wuji al jamu bi makata sannan daga baya ka san idan aka ce ga wani surar gwal da ya kai nauyin gram kaza labarin su zai yaɗo a Maiduguri na gidan waye kuma in yana shiga hannun irin golf smith nan dole za a sani cewa ai gold din gidan wani an kawo an auna ko matar wani ta kawo ko kanwar matar wani ko ba haka ba dan da sai aka ji labarin wannan turarren azurfa a makka cewa ai ga ta an samu wannan azurfar a makka faqalu aka tambaye mutanen makka daga ina kuka samu suka ce ibta eh, annahu min tamimin udai ai mun saya ne daga hannun tamim dari da udai ibn badda ko adi ibnu badda فقام رجلان من اولياء sahmi sai mutum guda biyu suka tashi cikin dangin wancan mamaci suka zo wajen manzon Allah fa halafa suka rantse da Allah la shahadatuna ahaqqu min shahadatihim wallahi shaidar mu masaniyar mu game da cewa wancan azurfa ta dan uwan mu ce shi ne ya fi cancanta a yadda da shi sama da abin da suka kawo na kuɗi suka ce shi kana abin da ya bari wa innal jama li sahibi suka rantsa cewa wannan azurfa ta dan uwansu ce qala abdullahi dan abu ce wa fihim nazalat hadhihi al-aya game da su ne wannan aya ta sauka ya na amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah ithnan zawa adalin minkum aw akharan min ghayrikum ila akhir al-aya ina jin wannan hadisin ya kara fito mana da abin fili to sai aya ta gaba Allah ce ذلك عدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji ce zalika abincin da aka ambata muku a baya na hukunci adana an yi adubi shahadati shine yafi kusantar da mutane da su kawo da shaida su zo da shaida ala wajhiha a bisa ga yadda take idan sun san cewa idan sun kawo shaida, za a tsayar da su su rantse da Allah haka abin yake kuma a wani lokaci daga cikin lokuta masu girma a wajen su idan sun san cewa in sun ba da shaida kuma aka gano akwai ƙarya shari'a ta bayar da dama dangin mamaci su tashi su rantse cewa shaidan nan akwai ƙarya ga abin da muke tsammani idan har shaidu sun san da wannan adana an ya shi ne ya fi kusatar da su su zo da shaida din nan alawatin ya da take dan mutum ya san yayi ƙarya ma to shari'a ta bayar da damar a zo a ta shi aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko wannan shi yafi kusanta su su ji tsoron an turar da aimanun ba da aimanihim a mayar da wannan shaidar bayan sun baya Ya da mutanen da suke fasikai Allah ce Allah الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يوم يجمع الله الرسل tunawa mutanenka ranar da Allah zai tara manzanni fa yaqulu ma za ujibtu sai yace da su da me aka ba ku me mutanen suka baku ku ansa kiraye su zuwa ga musulunci qalu sai manzanni gaba ɗaya su ce ilma lana ba mu da masaniya innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne al-allam mafi sani sannan allamul ghuyub lalle kai ne masanin abin da ke fiki wato ranar da za a tara manzanni ita ce ranar tashin kiyama malamai suka ce an ce ranar da za a tara manzanni bayan ko rana ce ta tara dukkan mutane saboda me tunda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ita ce ranar da zai tara kowa innakum lamajmu'un gaba daya lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum wato za a tara ku zuwa ga rana ta wani lokaci sananne zalika yawmun majmu'ul lahun nas wa zalika yawmun mashhud yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun amma anan sai aka ce yajma'u Allahu rusul Allah ya tattara manzanni saboda mai manzanni su ne shugabanni ko ba shi kadai zai zo ba da dukkan mabiyan su zai zo daidai yake da kace ranar da Allah zai tara mutane to amma manzanni a su ne zababbu cikin mutane da haka idan an ambace su sauran sa biyu baya fa yaqulu ma za ujibtu a tambaye su me aka ba ku ansa malamai suka ce sigar tambayar ya kamata a tambayi shi wanda aka tura wa manzan me ka ba da ansa amma ba za a tambaye manzo me aka baka ansa da sai a tambaye wanda manzo ya je wajen shi wace ansa ka bayar kamar da sulhul qasas ta ambata wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin fa amiyat alaihim al anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun ma'ana a tambaye su wace ansa kuka biyo manzanni amma anan hikimar boye mabiyan a ambaci manzannin wato dan a kunyatar da mabiyan cewa in ku mabiya an tambaye ku kila ku yi karya ko to su manzanni da aka karyata su kuma sai su boye cewa an karyata su ba za su boye ba kalu sai manzanni su ce la ilma na ba mu da masaniya Yaya manzanni za ce ba su da masaniya bayan duk manzan da aka ansawa ya san an ansa masa wanda aka kafirce masa ya san an kafirce masa waɗansu malamai suka ce tashin hankalin ranar tashin kiyama ne zai mantar da su ma cewa an amsa ko ba amsa ba da haka kawai a kiɗi masu ke kawai sai su ce la ilmar to in ya kai manzo cikin manzanni na Allah zai ce la ilmar na kuma sani ba ina ga sauran mutane waɗanda suke ba manzanni ba mu kuma wace ansa zamu bayar wace irin kaduwa wani irin rikicewa wani irin tashin hankali dan adam zai samu kansa a ciki kaga ba karamin tashin hankali bane ba karamin kidimuwa bane mutum zai samu kansa a ciki waɗansu malaman suka ce a'a ai abin da manzanni suka sani a nan gidan duniya galibin sa ba ya bane ba suna gina sani ne bisa ga zanto mafi rinjaye yanzu idan ka zo ka furta kalmar shahada zan ce mumuni ne kuma zan iya rantsa kai mumuni ne amma ɗari bisa ɗari a'a abin da na sani na zahiri amma zuciyarka ban sani ba zuciyar shi ban sani ba kai ma baka santa zuciyarka to kaga wannan ilimi ne na zato wanda da shi Allah ya ce mu'amalanci mu da shi ba yanda zai wani kalmar shahada in kare ka shi har sai in naga a zahiri yayi abin da ya warware ka sannan babu yanda za a yi wani na kafirci in kyautata masa zato har sai in ya zo ya yi kalmar shahada daga baya to a nan gurin wannan mu'amala da muke ginawa ai muna ginawa ne akan zahiri a bisa ga zato mai rinjaye ga bisa ga yake ne ba to abin da zai faru a lahira kuma abu ne haqa'iq wato ba zunun bane ba haqa'iq ne al yaqiniyat ne ba zace zace bane ba yaqini ne tabbas to tun da an tashi a lahira ranar da babu zato sai tabbas shi yasa sai manzanni ba su gina hujja ba su gina hukunci ba akan zato irin yadda suke a duniya sai suka gina shi akan da shi ne hakika a hakika ne ba mu sani ba la ilma kana ba ta fahimta innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibi ubangiji ya ce in qala allah ya isa tunda lokacin da Allah zai ce ya kai Isa ibn Maryam dan Maryam uzkur ni'mati alayka tunda ni'ma ta ka. wa ala walidatika da kuma ni'imar da yawa mahaifiyarka na yawa mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da ruhi mai tsarki ruhi mai sarki shine malaika jibril annabi isa yana tafiya a ban kasa malaika jibril ke masa sanyi suna tafiya ta shine ayyatuka bi ruhil qudus na karfafe ka da ruhi mai sarki shine malaika jibril yana tare da kai akan ce da malaika jibril ruhul qudus akan ce kuma ar-ruhu bil alif wal lam ba tare da an yi idafa din sa تنزل الملائكة والروح أنغاني فو تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أنغاني فو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تغدون ما نجي الروح ملائكة جبريل كنا هكا روح القدس كو ملائكة جبريل كنا روح القدس كنا هذا أمر انت ده هكا أكنش كما الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك litakuna min al-munzirin bilisan arabiyyin mubin tana nemar da maka kai da mahaifiyarka yayin da na karfafe ka da mala'ika jibril tukallimun nasu fil mahdi daga cikin dangin nemar kana yawa mutane magana fil mahdi lokacin kana cikin zanan goyo jariri wanda ba saba jariri yayi magana ba wa kahalan kuma ka zo ci gaba da yin magana lokacin kana gwarzan namiji dan shekara 33 30 zuwa 33 kahal kenan wato mai hankali mai cikakkiyar basira ina ba an fahimta wadan sun ce sai an kai shekaru 40 ake zama kahal wato mutum ya zanto balagar ashud walamma balaga dahu. to amma annabi isa alaihi salam ubangiji ta'ala ya ba shi damar yin zance lokacin da yake cikin zanen goyo da kuma lokacin da yake babba kuma kimar zancen da tsada shi da sa iri daya ba bambanci tsakanin zancen yarinta da zancen bayan ya girma duk zance da yake na manya wanda yake akwai ƙanshin annabci a cikin zancen akwai ƙamshin manzanci a cikin zancen ba yarintaka ba shirme ba shagwaba ba saunanci da gidananci shi ne tukallimin nasa fil mahdi wa ta'ala wa idza allamtuka kitab tuna lokacin da na koyar da kai rubutu don alkitab yana zuwa da ma'anar littafi yana zuwa da ma'anar rubutu wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum ay katabahu Allahu kitaban Allah ya rubuta shi matukar rubutawa ya zartas matukar zartaswa akan ce kata kataba yaktubu kitaban ko kata kataba yaktubu kitabatan dukkan su ana nufin rubutu Allah tukar kitaba na koyar da kai rubutu wato yana daga cikin abin da Annabi Isa ya iya rubutu ba tare da wani malami ya koya masa zai rubutu layin a miƙe ba tare da a karkace ba yadda muke yi muna koyar rubutu zai karkace ko shi na shi a miƙe Allah tukar kitaba kenan wal hikima na sanar da kai hikima malamai suka ce hikima nan wurin shine al-kalamul layyin zance mai laushi wadan suka ce al-hikmatu huna wada kulli shay'in fi mawdi'ihi al-munasib lahu sanya kowane irin abu inda ya dace wadansu mutane suka ce abinda ake nufi da al-hikima shine at-tamyiz baina tariqil huda wa tariqid dalal rarrabewa tsakanin hanyar gaskiya da hanya wadda take tabata to na sanar da kai wannan wa taurata kuma na sanar da kai a taura tare da cewa ba littafin ka bane littafin manzon da ya riga ka ne wal injila na kuma koyar da kai injila littafin da kai ne ka samu wannan duk idayar ni'ima sai Allah ke wa annabi Isa alaihi salam wa iz takhluqu min at-tin tun lokacin da kake surantawa min at-tin daga tako ka dauki tako ka suranta shi ka hay'atu tsairi kama da tsuntsu kai fuffuke kai kafa kai kafafuwa kai kai kai hanci da tsirin baki irin na tsuntsu bi izni da izini na kai haka fatan fuku fiha sai kai busa cikin wannan taban kunu tsairan sai taban ya rikide ya zama tsuntsu bi izni da izni na wa tubri'ul akmaha kuma ka warkar da wanda aka haifa da makantaka ka san likitoci sun yadda idan mutum a duniya ya samu makantaka akwai yiwuwar kila a warkar da shi amma wanda aka haife shi da makaho baya ba to amma annabi Isa yana daga cikin mu'jizar da Allah ya danka a hannunsa zai warkar da makaho wanda aka haifa yana makaho wal abrasa da mai ciwon zabaya wanda fatar jikinsa ta canja daga launin da aka saba gani a jikin sauran mutane bi izini duk wannan kana yin da izini na wa iz tukhrijul mauta tana lokacin da kake fito da matattu daga cikin kaburburan su ba wai kawai fitowa ya haƙa ramin ba ya fito da su a wannan masu satar likafani ma ya suna haƙa ramin su fito da shi ba wannan Allah yake nufi ba abin da yake nufi busa musu rai an gane ko dan a can wurin cikin suratu ali imran ce wa uhyil mauta ina rayar da matacce bi iznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ali imran kenan amma nan tukhrijul mauta kaga shine uhyil mauta dake can gurin rayar da matattu ke shi ma bi izini duk wannan da izini na kai wa iz kafaftu bani isra'ila tun lokacin da na kare bani isra'ilawa anka ba su samu kaiwa gare ka ba sun taho da nufin su yi maka ta'addanci ko su kashe ka sai na kare su na hana na baka tsaro na musamman izjitahum bil bayyinat yayin da ka zo musu da hujjoji da ke nuna kai manzo ne su kuma suka karyata fa qala allazina kafaru minhum waɗanda suka kafirta din cikin su suka ce in haza illa sihrun mubin ai wannan din da aka faɗa ba komai bane face sihiri mabayyani tana duk waɗannan al'amura ga ɗaya ina fata mu rinta waɗannan dangi ne na nemomi da Allah madaukakin sarki wa annabi Isa to abin tambaya anan wannan ni'ima ce da aka yi wa annabi Isa shi kadai ko mahaifiyarsa ta yi tarayya da shi ai ba toba ce ba an tsara da malamai ko ba haka ba eh ko a'a ko ba haka ba malamai suka ce nema ce ta annabi isa to amma me hikimar ambatan mahaifiyarsa a ciki an gane ko dan ubangiji ta Allah ya ambaci mahaifiyarsa a ciki yace uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus ma'ana yadda yake warkar da matacce yadda yake farfado da matacce ita ma tana yi yadda yake warkar da makaho ita ma tana yi yadda yake duk abin da yake yi din nan ya dauki yanku ya sura da tsuntsu ya busa sirri ta ce zama tsuntsu ita ma ta yi to me hikimar Allah ya ce wa ala walidika uzkur ni'mati alayka wa ala walidika tuna ni'mar da nayi maka da ni'mar da yawa mahaifiyarka malamai suka ce hikimar wato duk hikim duk ni'imar da da ya samu to uwa ta za ta ci ta za ta ta daɗi a zuciyarta wani lokacin sama da yadda ɗaya yake jin daɗin ni'imar yana ba damar ta to kaga kenan shi aka yi wa ni'imar yake gudanar da wannan amma ɗanɗanan ni'imar ba shi kaɗai ji ba shi ya ji mahaifiyarsa ba ta ji kaga ta zama ni'ima gare su amma waɗancan ayyuka da mu'jiza duk shi kaɗai ke yi ita ba ta yi dan kar wani ya fake da irin zahirin qur'ani kasa akwai irin rudu yanzu sai wani rudun gogolwa ya kama shi sai ce to kaga ai ni'ima ta su su bi da abin da yake tana yi abin da yake tana yi sannan a wannan ni'ima ce ta annabi isa shi kadai amma ta ji dadin ta a cikin zuciyarta tunda kanta ne ya samu kamar da bahaushe ke cewa da arziki a garin wani gara a garin ku da a garin ku gara a gidan ku da a gidan ku sannan a jewa kanka kenan ma'ana idan a gidan ku aka samu ai kai ma za ka ji ka samu to ballantana kanka ya samu ai kai ma za ka ji ka samu kenan ina ba ta an fahimta duk wanda dan ke sarauta shi ma ba sai ya canza tafiya ba duk wanda dan suke da mulki yake da abin shi ma zai ci cewa eh ni in ma ba dana ne ko ba haka ba to haka lamar yake dan haka tunda annabi isa ya samu mahaifiyarsa ma kenan ta samu wannan dangi na ni'ima saboda dandanan ni'iman da take ji da zakin ta da take ji a cikin ta an fahimta ko sai aya ta gaba Allah ce إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الله سوى أوحيت إلى الحواريين تناوى الأمة سلوكة دنايوها يدوها حواريها وتصوني مبيا النبي جسا ودن نسكي إيمان لسيه abinda ake nufi da wahayi anan ne musu ilhama in kimsa musu in jefa musu son gaskiya a zuci su ji sun zaɓi gaskiya a kan ƙasa wannan shine wahayi din ba wahayi da turo mala'ika ba tunan lokacin da yi wahayi sai rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min sama wai me yasa suka ce ya Isa dan Maryam ba su ce ba ya Rasulullahi in sun ce haka da ba ya fi girmamawa ba ya nabi ba annabin Allah bane ba manzon Allah bane ba an fahimta to amma suka ce ya isa bin maryam malamai suka ce hikimar hikaito zancen a haka a cikin alqur'ani dan a jaddadawa su kirista cewa fa annabi isa alaƙar shi da Allah alaƙa ce ta bawa da mai bawa shi Allah shine mai bawan annabi isa shine bawa alaƙa ce ta mai bauta da wanda ake bautawa shi annabi isa shi ne mai bauta Allah kuma shi ake wa bauta ba wai alaka ce ta da uba ba in kana son ka san shi dan wane to ba dan Allah bane dan Maryam ne ya isa bin Maryam <laughs> ai hawariyun ba su ne zaba zababbun mabiyan shi ba da akwai aqidar cewa dan Allah ne da san shi ya isa bin Allah to su faɗa ba sai suka ce ya isa bin Maryam suka dingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ina ba ta fahimta wannan kaga sai zanto raddi da mayar da martani da ansa ga waɗanda suka doge cikin kiristoci cewa wai annabi isa dan Allah ne dan ga zababbun mabiyan annabi isa ba su ce masa dan Allah ba sun ce dan maryam ya isa bana maryam wato kaga ba wai kalma ce ta kunya ba kalma ce ta tabbatar da aqida kalma ce li hikayatul waqi dan to waqi yadda yake fadin abu yadda yake a aiwace hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama shin ubangijinka zai sami iko kuwa ya saukar mana da ma'ida daga sama menene lafazin ma'ida wato ainihin ma'ida waɗansu malamai suka ce abinci waɗansu malamai suka ce mazubin abincin amma a hakikanin gaskiya idan ka duba kamus lafazin ma'ida ba wai abincin bane kadai ba kuma alkhiwan mazubin abinci ko alkhuwan mazubin abincin ba kadai a'a mazubin abincin hadu da abinci shine ma'ida a Hausa ana fassara shi a ce kabaki to kuma galibi kabaki ya abinci ne kala kala ba kala ɗaya ba to su ma ma'ida din a wancan lokaci wato akushi ne ake yi katu amma sai a yi shi rami rami a ciki sashi sashi a ciki a nan a zuba wani kalar abincin a can wani kala a can wani kala a can wani kala amma maɗaukin sa ɗaya ne a ajiye a gaban ka ka zaɓi wanda kake so don girmama ka ko don karrama ka to shine suka ce hal ya sati wa rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ka na iya saukar mana da kabaki daga sama ko ba zai iya ba a wata kira'a hal tastati'u rabbaka an yi yunazzila alaina ina minas sama ma'anan wannan kira'a hal tastati'u anta an tas'ala rabbaka shin kai din ka iya roƙon ubangiji kuwa an yi yunazzila alaina ina minas sama ya saukar mana da kabaki daga sama ka roƙa ko ba ka roƙa ba a wannan kira'ar kenan a wata kira'ar hali yastati'u sai ya zanto aljamu bainal qira'ati ne hali yastati'u idza nazaltahu ma'ana hali yujibuka idza sa'altahu هل يجيبك في إنزال بائدة من السماء إذا سألته عن ذلك بالنيابة عنا kafin kun fahimci ba nan a madadin mu in ka roke shi zai ansa maka shine hal yasa zai rabbuka dai idan suna nufin shin zai iya <laughs> wato suna shakkar yana da kudura kai ko ba da kudura kenan dole sai ka wancan fasaran kafin ka kubutar da imanin su dai idan ka fasaran shin zai iya kuwa to ya zama shakka game da kudura kenan hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qal annabi isa ce da su ittaqullaha ku ji Allah in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'mini qalu sai suka ce shi nuridu an nakula minha mu abinda muke so mu ci daga wannan kabaki da za a saukar daga sama wa tatma'inna qulubuna zukatan mu su samu da su kada ka ɗauka cewa mun kafirce wa kudurar ubangiji na mun yi dana da kudura muna da ilimi Allah mai kudura ne amma so muke yi mu samu yakini kamar yadda annabi Ibrahim da yake rabbi arni kaifa tuhil mauta ya ubangiji nuna mu yadda kake rayar da mutum sai Allah ce da shi a walam tu'min ba ka riga ka yi imani ba cewa ina rayar da matattu qala bala yace eh ya ubangiji na yi imani walakin da ya yatma inna qalbi amma so nake zuciyata ta kara samun nasuwa in kara samun imani doriya akan nada to su ma anan abin da suke nema kenan nuridu an minha wa na kulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana sannan mu ƙara sani cewa lalle ka faɗa mana gaskiya cikin kiran da kake mana wa nakuna alaiha min ashahidin kuma zanto masu bada shaida akan cewa eh lalle ka bakiya ta sauka daga sama sai mu bada shaida ga sauran ga wanda zai zo bayan nan gaba wanda za a haifa baya nan kuma mu ba da tarihi ko da bayan mun tsufa ne shi da abin da suke nufi sai ce قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من منك وارزقنا وأنت خير الوازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وبنجي تعالى قال عيسى بن مريم sai annabi isa dan maryam ya ce kaga anan duk ƙara lusu ya saban gida ya ce allahumma ya allah rabbana ubangijinmu alaina ma'idatan min sama ka saukar mana da kabaki daga sama wato mazubi da ke dauke da nau'ikan abinci na alfarma na kasaita daban-daban takunu lana idan wato mina sama'i daga sama takunu lana idan ma'ida din nan za ta zame mana wani idi ma'ana a faɗi ranar da za a saukar mu mayar da ranar ranar idi ranar taro ranar farin ciki sun yi al'idu idan li'audihi marratan da marra shi idi an ce masa suna idi dan saboda mai mai tuwa da yake yi sai ya zanto idi daga ada ya udu audan wa idan abin da yake mai mai tuwa dukkan wata rana ta farin ciki da take mai mai tuwa ita ce idi a sanya mana rana sai mu yi shela kowa ya ji a sanar a kasa a zo a taru ga kabaki zai sauka daga sama shi ne ta kunu la'idan li awwalina ga na farkon mu wa akhirina da na karshen mu wa ayatan mink kuma wannan ya zanto mu'jiza ce daga gare ka ya ubangiji warzuquna ka arzuta mu wa anta khairur raziqin lalle kai ne fiye masu arzutawa qala Allah sai ubangiji ta'ala ce inni munazziruha alaykum ni zan saukar muku da wannan din zan saukar muku da kabaki daga sama faman yakfur ba'du minkum amma dukkan wanda ya kafirta ba'adu bayan an saukar da kabakin minkum cikin ku fa inni u'azzibuhu azaban lalle zan yi masa wata irin azaba la a ahada da alamin wadda ba zan taba yin ta ba ga wani daga cikin halittu wato azabar da za a yi masa ita ce mafi tsananin azaba kun yadda a saukar ko ku yadda ba abinda ubangiji ta ala ce daga nan sai kissa ta kare ba a ce mana an saukar ba a saukar ba an same su an ce to ga abinda Allah ce kun yadda ba ku yadda ba kissa ta kare a nan sai wannan ya ba da dama malamai su ci gaba da sharhi da kalato me ya faru bayan nan dan abin da za a faɗa ran gaba ko magana kiyama ce ina fata an fahimta da kaga riga an gama maganar ta baki to sai malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka ce an saukar ko shakka babu an saukar da wannan kafa aka ce menene hujja ku suka ce Allah ya ce inni munazziluha alaykum lalle ni zan saukar suka ce alkawali ne idan ko Allah ya alkawari baya saba inni munazziluha alaykum ni mai saukarwa akan waɗansu malaman suka ce ba a saukar ba aka ce me shi hujja ku ba saukar ba suka ce dukkan littattafai dukkan wani kofi na bible da ke hannun almadiran annabi isa har ya zuwa yau ba a samu guda ɗaya da ya ambaci wannan ma'ida din ba da wanda aka rikitar din da wanda ba a rikitar da shi ba duk gaba daya ambaton wannan ma'ida din ya zanto gaba daya babu shi a ciki inda ko ta faru to da nukila an tarikin mutawatir da an ruwato ta hanyar mutawatir hadisan da ake kafa hujja da su wajen saukar hadisai ne bai da haka ibnu kasir ya ce a hakikanin gaskiya babu da wani dalili a sarari na cewa an saukar yace duk da ibnu jarir ya ce shi an saukar ce amma akwai nazari a cikin maganarsa to a nan gurin magana ce ta sabani tsakanin malami ko shakka babu babu wani dalili ingantacce ta fuskar aya ko hadisi da zai ce an saukar sai dai a kalaci inni munazziluha alaikum a ce Allah ya alƙawari idan wani zo wanda yake musu sai ya ce ai alƙawarin da yayi ya bayar ne tare da condition tare da sharadi inni munazziluha alaikum zan saukar akan ku na yadda man yakfur ba'du minkum amma fa duk wanda ya kafirce fa fa inni wa azibuhu azaban la wa azibuhu adaman alamin kun yi da wannan ko ku yadda ba to ba dawo ba kuke sun yadda balantana a saukar ko a ce ba yadda ba balantana a ki saukarwa kaga babu bayani ina fata mun fahimta amma abin da ke hannu na hadisai babu hadisin da yake da karfi wanda ya zo cewa an saukar duk galibi hadisai da zarifai ina fata mun fahimta maganganu na malamai da dama cikin salaf sun nuna cewa ba saukar ba ina fata an fahimta anan da yake ta kare daga wani dangane da wannan sai kuma abin da zai zo ranar tashin kiyama وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال الله تنلوك سند أبنجزي تعالى زيتي يا عيسى بن مريم يا كي عيسى دننا مريم أأنت قلت للناس اتخذوني شنكيني كسي دمتاني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قل ni da mahaifiyata a matsayin alloli haɗe da Allah kai ne kace haka qala sai annabi Isa ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya ubangiji ka fi karfin a samu wani Allah tare da kai wani abin bautan tare da kai ma yakunu li an aqula ma laysa li bai dace ba a gare ni in faɗi wani abu wanda ba ni da haƙƙin faɗarsa in kuntu qultuhu faqad alimta in har ko na faɗe shi ya ubangiji ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ka san abin da ke cikin zuciyata amma ni ban san abin da ya shafe ka ba sai wanda ka sanar da ni ka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibu dukkan abin da ke koyi ma kuntu lahum da dai ban ce da mutane na na komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi kace in faɗa abin da duk baka sani ba mun faɗa ba abin da kuka umarce ni da shi din nan shine ani ibudullaha rabbi wa rabbukum ya ku mutane ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi wannan kan zai iya bada shaida akan su matukar rayuwata a cikin su na san suwa suka ansa a suka kafirci falamma tawaffaitani amma yayin da ka karbi rayuwata kunta anta raqiba alaihi ka zama kai ne mai tsaro akan su ni ban san ko me biyo bayan rayuwa rayuwata wannan ke nuna annaba ba su san gaibu wato ya san abin da yake faruwa lokacin da yake da rai amma bayan ya mutu bai sani ba wa ya saba waye bai saba ba wa anta ala kulli shay'in shahid kuma lalle kai mai iko ne akan komai in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk idan har ka yi musu azaba to ganin damar ka ne kai ne dama bayin ka ne wa in tagfir lahum idan ku ka yafe musu fa innaka antal azizul hakim to ya Allah kai ne al azizu wanda yake mabuwayi sannan al hakim wato ka yafe musu ne ba dan tsoro ba dan kai mai izza ne ka yafe musu ne dan hikima dan kai al hakim ne shine hikimar ƙara cewa da cewa fa innaka antal azizul hakim to abin tambaya nan gurin wannan magana da za ta gudana tsakanin Allah madaukakin sarki da Annabi ta riga ta faru ne a nan gidan duniya ko kuma sai gobe kiyama za ta faru malaman tafsiri sun kai sun komo cikin waɗanda suke inkarin wato abin da zai faru dawar Annabi Isa suna kafa hujja da cewa ai wannan ayar wato ainihin ta nuna wannan zance ya riga ya gudana tsakanin Allah da annabi sa me hujja suka ce Allah ce qala iz qala Allah Allah ya riga ya ce inda zai ce ne nan gaba sai a ce iz yaqulu Allah yayin da Allah zai ce nan gaba ke dan fili mudari yana nuna aikin da ake yanzu da wanda ya zo nan gaba to a hakikanin gaskiya wannan magana ce ta tsagagen hankali da kuma rashin zuƙar ko ɗanɗana zaƙin larabcin alkur'ani wanda ya ɗanɗana zaƙi na larabcin alkur'ani ya sa akan kawo fi'ili madi ana nufin mudari ubangiji ya ce ata amrullahi fala tastajilu kowa ya da kiyama shi Allah ce kiyama ta riga ta zo ku daina gaggawa ah yanzu ta zo din da ta zo da yanzu muna nan da yanzu ana jin baki ana fassara <laughs> amma ce za ta zo amma sai ce ta zo dan tabbacin zuwa in ita rabalin nasu hisabuhum وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم kaga ja a rabbuka ya riga ya zo ne ko zai zo nan gaba nan gaba zai zo ba ya riga ya ne ba sai kiyama waji a yau izin bi an zo ita ne ko sai nan gaba ne za a zo ita sai nan gaba ne za a zo da an gane ko fa humilat al-ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida an riga an cicciɓi kasar da sama da duwatsu aka nike su iyakacin nikewa an riga an yi ko nan gaba ne za a yi nan gaba ne za a yi amma ka ce fa humilat al-ardu humilat ka gafi limadi ne amma sai aka ce za a yi ana nufin an aka ce an yi ana nufin me za a yi wannan shi ne abin da ya faru cikin alkur'ani kuma duka abin da ya faru a nan gaba ɗayan sa ya shafi kiyanin wani ba wai daga nan wa iz kalin Allah zuwa zuwa karshe a'a tun daga yau mai jima Allah ba rusula har zuwa nan karshe duk a kiyama ne za a yi a kiyama ne bayan an tara manzanni Allah zai kira annabi Isa na cewa ba ni ne maka kaza ba ba ni a gaban sauran manzanni malamai suka kafa hujja da wannan kan sa ma'ana annabawan da suke zamani da shi da wanda ba su zamani da shi su ji ga wani annabi ka zo bayan su ga matsayin da ya samu duk ranar tashin kyama ne don idan ka lura da larabcin ka mai yawma yajma Allahu rusula fa kudu ma za ujitum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyubi iz qala Allah kaga iz din nan yana da yana da alaka da yau yawma yawma iz qala Allah kuma dai uzkur lahum yawma iz qala Allah ya isa ibn maryama ina fata an bayyana wa iz auhaytu wannan da ana labarta annabi isa ne wa iz auhaytu tunan lokacin da ne wahayi zuwa ga hawariyawa su imani da kai wa istinnan ya zanto ba hatufi ne akan iz qala Allahu na da ya wuce ina ba ta an fahimta duk waɗannan iz da suna da alaka da yawma na farko gaba ɗaya ana magana ne a ranar tashin kiyama ne Allah ke mai da jawabi tsakaninsa da annabi Isa a gaban dukkan mutane a gaban dukkan duniya kowa ya shaida ga matsayin annabi Isa kuma wannan ke nuna za a kunyatar da Kirista kunyatarwa ta ƙarshe yadda su suka shelanta dan Allah ne a gaban dukkan duniya wanda suke na da da na yanzu da wanda zuwa nan gaba ana tabbatarwa ba kai ne dan na Maryam ba shin kai ne kace da mutane kaza yace ba ni bane ba shin kai ne kai kaza to kowa faɗa muku ma'ana shedan ke ne faɗa muku karshen kun yi wala dukkan kirista mai hankali da Allah ya so shi da rahama inda zai ga waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani kuma ya nemi ƙarin bayanin su na wani wanda ya san musulunci to zai taimaka sosai da sosai ya fahimci mai addinin musulunci don galibi christianity wato an cakuɗa shi da ababai da dama wanda hankali ma ba zai karɓa ba in mutum yana da wayo da basira a ce maka abu uku ne kuma a ce maka ɗaya ne ya zai zama uku ya zama ɗaya a lokaci guda hankali ba zai karɓi wannan masu mathematics ba babu yadda za a yi wannan ya shiga cikin kwalwar mutum lissafin ɗaya uku kuma lokaci guda hankali ba zai karɓi wannan dan haka dai wannan shine abin da zai faru a wannan lokaci in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai Allah ce قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حديث يا تبتا حديث يا تبتا سكن سيد البخاري دغ عبد الله بن عباس الله كاري تا غريش yace manzon Allah ya yawa mutane suku ba wata rana ce ya ayyuhan nas innakum mahshuruna ila ya ku mutane za a tara ku a gaban Allah ranar tashin kiyama kufatan kafafun ku ba takalmi uratan kuna tsirara ba mai tufafi gurlan kowa da roƙa shayi da aka yi wa mutum ko kaciya da aka yi masa ta koma da take da sun maƙala sannan annabi ya karanta ka kama ba da'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ili lalle irin yadda muka fara halitta haka za mu mai da yadda ka fito ciki haka kuma za a tashi karanta shi kiyama wa'adan alaina inna kunna fa'ili alkawali kenan da muka yi lalle mu masu aikatawa ne sun maƙala sannan manzon Allah ce ala ku saurara ku ji inna awwal al-khalaiqi kusa yawm al-qiyamah farkon halitta da za a yi wa tufafi ranar tashin kiyama Ibrahim shine annabi Ibrahim ala ku saurara ku ji wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati za a zo da waɗansu mutane cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a yi hagu da su fa aqulu ya rabbi Habi. sai ce ya ubangiji waɗannan mabiyana ne fa yuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkiro kafin ka bayan ka ba fa kama qala al-abdu salih sai in faɗa irin yadda salihin bawa zai faɗa shine annabi isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid ubangiji ta ala ce qala allah hadha yawma yanfu as-sadiqina sidqu wannan ita ce rana wadda gaskiya za ta amfani masu ita Allah ka samu cikin wanda gaskiya za ta amfani su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta khalidin fiha za su dawoma a ciki babu mutuwa babu tsufa abadan har abada wato inda a ce babu abinda aljanna ta fi duniya da shi sai abu biyu ya kamata mutum ya ta lahira akan duniya a ce komai irin na nan na jin daɗi shine a can kawai fifikon abu guda biyu ne abu na farko tsufa abu na biyu mutuwa a duniya ana tsufa ana mutuwa a lahira a ce ba tsufa ba mutuwa amma komai iri dai ne wallahi ko wannan kadai a ce banda wannan ba komai na fifiko ya san mutum ya fifita lahira dan duniya duk daɗin ka ba za ka dawo ba amma lahira ne khalidin da fiha amma duniya dole ka mutu dole ka tsufa sai nake cewa la tiba aishi ma damat munaghasatan lazzatuhu bid maut wal harami ba daɗi a cikin rayuwa matukar duk daɗin da nake ji zan iya tuna cewa zan tsufa zan mutu to duk ko me nake ji sai in ji ba daɗi a kansa ko ka sa abu mai gardi a baka sai ka tuna wata rana zan tsufa wata rana zan mutu gaba ɗaya suka ka manta da wannan daɗin lahira ne kawai khalidi na fiya wannan kadai ya isa samu fifita lahira radiyallahu anhum wa radu an ubangiji ya yarda da su sun yarda da shi zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake kayatacce akwai hadisi cikin muslim wanda ake kafa hujja da shi dangane da bambanci tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa annabi ibrahim ya ce da allah ya ubangiji innahunna adlalla kaseera minan nas kuma ka san halakar da mutane da yawa faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni to yana tare da ni wa man asani wanda ko bai bi ni ba fa innaka ghafurur rahim al'amari na wajenka kaga sai ya kebance al'amara ga wanda suka bi shi annabi isa kuma yace in tu'azibuhum fa innahum ibaduk in kai musu azaba ya ubangiji bayin ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal in ko ka gafarta musu kai ne al-aziz kai ne al-hakim amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya daga hannu ya ce Allahumma ummati ummati ya Allah al-ummata al gaba ɗayan mu yake so baya san ɗaya ya kauce ummati ummati wa baka ya fashe da kuka fa qala Allahu azza wa jalla ubangiji ta'ala sai yake ya jibril izhab ila muhammad ya kai jibril je ka wajen muhammad wa rabbuka a'lamu ubangijin ka ya fi sanin me yake ciki kafin ka je da bayan ka je fasalhu ma yubkika tambaye shi me yasa ka kuka fa atahu jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril ya yazo wajen manzon Allah fa sa'alahu ya tambaye shi fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qala kuma ya bai wa manzan ya bai wa manzan Allah labarin abin da ya faɗa wa huwa alam yana mai hukun sani fa qala Allah sai Allah ya ce ya Jibril izhab ila Muhammad fa qul inna sanurdika fi ummatika wa la rasul wato lokacin da malaika Jibril ya zo yace me kace yace abin da nake roƙo Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati sai malaika Jibril ya koma wajen Allah yace abin da yake cewa kenan Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati yace inna tana al'ummata ne sai in yi kuka shi ne yasa ni kukan in tuna matsayin su sai Allah ya ce da shi je ka faɗa masa cewa in da sanurdika fi ka wala nusu za mu faranta ma rai game da al'ummar ka ba za mu bakanta ma rai ba haka Allah ya faɗa wa Allah za mu faranta ma rai ba za mu bakanta ma rai ba haka Allah ya ce ubangiji ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin Allah ne ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa da abin da ke cikin su gaba ɗaya kasa da sama da abin da ke cikin su wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai wannan shine karshen ayoyin cikin suratul maida abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka kuskure Allah shi ya fi mana akwai abu guda biyu abu na farko akwai dan uwa da ya rubuto takarda mai kaushin gaske mai kaushi ce kwarai kamar yana gaya mun magana kan dake ansa wata da tambaya daga cikin tambayoyinsa wallahi tambayoyin da kuke rubutawa ba zan iya ansa kashi ɗaya cikin ɗari ɗinsu sun yawa kuma kawai rufe ido nake lalubo haka in dauka sannan idan na ɗauki goma da wuya iya karanta ɗaya, dan ina sa ka'ida wanda na fahimci rubutunta na gane me yake nufi ko mai muhimmanci ita nake ansa amma kasancewar na ki ansa maka tambayar ka ban san ka ba lantana in ce na yi maka da gangan kai ne ya kamata ka samu wani malamin da ba ni ba ga malamai nan da yawa sai wani ya ansa maka amma bai dace ka rubuta takarda har kana faɗin abin da bai dace ba wannan ba zai sa in ansa ba sai in takarda ka ta cika sharɗin ba kuma inda gaske ne ɗalibin ilimi da mai san gaskiya sai ka same da anasai sai ka samu bukatar ka amma ba ta hanyar dole ba babu dole kuma sannan tsakani na da ku tafsiri ne ko fatawa idan ban yi tafsiri ba na laifi amma dan ban yi fatawa ba mai laifi shikenan ranar da aka sa darasin fatawa sai na kin fatawa to na laifi da haka ya dan uwa tafsiri nake ba fatawa ba ka gane ko tafsiri nake yi abu na biyu idan Allah ya kai mu gobe akwai latta a federal lokaci za a yi ga yan uwa mata musulmi wanda suka tsora mun nauyin gabatarwa wassalamu alaikum